بسم الله الرحمن الرحيم مقررة التوحيد ومقررة التوحيد للصف الثاني الابتدائي وللصف الثاني الابتدائي ما الأصول وانا أصول التي وجه أكو الثلاثة بداؤه التي يجب على الإنسان وان وجب أكم متن معرفتها سنة وانا أصول بداؤه والأمر لكم أيكي بهذا إتاق awwalan na farko hiya ma'arifatul abdi shine bawa ya san rabbahu ubangiji wa huwa alladhi wa huwa Allahu shi kuma Allah shine wannan da aujadahu ya samar da dan adam milal adam daga babu wa rabbahu sannan ya ci gaba da renan shi da kulawa da shi bin ni'ami da ni'imominsa wa annar rabba subhanahu wa ta'ala kuma lallai shi Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi huwa khaliqus samawati wal shi ne wanda ya halittu sammai da kasai wallai ya halittu dare wanne hari da wuni والشمس da rana wani kamar da wata wa huwa alladhi yunzilu matsara shi ne wanda yake saukar da ruwan sama wajen bitu zar'a sannan shi yake fito da shi ambata ko tsarar da kullama da kala a alaiha tan fa bata hana batar hasana wa yarzuqu shi yake azarta ibadahu bayansa fa huwa alladhi yastahiqqu al-ibadata dan haka shine wanda ya cancanci a bauta masa dole siwahu banda wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala dan ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna rabbakum Allah lalle ubangijinku fa shine Allah wannan da shine inna rabbakum Allah lalle ubangijinku shine Allah الذي خلق السماوات والأرض وانده لتسم ميد قصيفي ستة أيام أتكون كوانكيشنا ثم استوى على العرش سنن يدي ديتا كان على العرش يغشي الليل النهار الله شي يسن يدري yana lullaba wuni sannan ya lubuhu shi wunin ko daren yana neman wuni hasisan da gaggawa kuma washamsa Allah shi ya halicci rana wal shi ya halicci wata wani nujuma da taurari dukkan waɗannan musakharatin ababen horewa ne bi amalhi da umarnin shi Allah subhanahu wa ta'ala da sai ya ce ala ku saurara wannan suna ce mata kalimatu tambihin wasu iftahi lahul khalqu da Allah kaɗai halitta ta ce kulillahu khaliqu kulli shay Allah shi halicci kowane irin abu ko wallahu la khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna wal amru gabaki ɗaya al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala yake tabarakallahu albarka ya tabbata ga Allah rabbul alamin ubangijin talafi wannan ne asali na farko da ya zama wajibi mutum ya sani dole ka san waye Allah saniyan na biyu ma'arifatul abdi dole ne bawa ya san dinahu addininsa wa huwa al-islam shine musulunci wa ma'anahu ma'anar musulunci shine al-islamu lillahi bit tauhidi mutum ya miƙa wuya zuwa ga Allah ta hanyar kaɗe tashi shi kaɗe da bauta walin kiyado da jawuwa da ga Allah ɗin bisa a ta hanyar yi masa ɗa wal khulusu da kubuta mini shirki daga shirka ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce inna dina inda lahi lallai addini a wajen Allah shine al-islamu musulunci da haka maganar da wasu ke cewa ya za a ce akwai addini a'a akwai addini mana amma akwai addini a wajen Allah wanda suka riki wani abu a wajen sa matsayin addini addini ne shi yasa ai kaga yace makafirai lakum dinukum addinin ku ku riƙe ni ma ina da na addini amma wani addini ne a wajen Allah wanda zai karba ne musulunci salisan na uku ma'rifatul abd bawa ya san nabiyahu annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam shine muhammad wa huwa shi وهو محمد شين النبي محمد وهو محمد بن عبد الله شين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد المطلب بن هاشم بن هاشم وهاشم من قريش شيكم هاشم دبا قريشا وقريش من العرب سوكم قريشا دبا العرب وهو شي النبي شين آخر الأنبياء شين كرشان annabawa gabaki da sannan afdaluhu kuma shine mafi fitin amma tare da haka kaga tun ya faɗa cewa wala yi yusirul insanu musliman hatta yuhibbahu amma sai a ce mai ko makiyin annabi kaga nan ya ce wa asirul anbiya wa afdalu ibada su, kuma me cikin ibada al ibadatu amsa ne hiya ita ce kullum ma yuhibbu Allah duk abinda Allah yake so wa yarda kuma yake yarda da shi min al na magana karatun qur'ani wal wal'amar da aiki shi salati wal zakati kamar sallah da zakka wa tsomin azumi wal hajji da hajji wa du'a da kuma addu'a ta kan maratibin dini islam nawa ne nawa ne matakai addini maratibin dini salasar matakai na addini sannan al'imanu sannan akwai al'isan ko kuma al'isan kuma huwa al'islamu menene musulunci jawab huwa al'islamu lillahi shi ne min kauya zuwa ga Allah bi tauhidi ta hanyar kaɗe ta shi da bauta shi shi kaɗai walin iyadu da jawuwa lahu ga shi Allah ɗin bi ta'ata ta hanyar yi masa ta wal khulus da kubuta minan min shirki da shirki wannan shine الإسلام وعمل جهاد يصير والخلوص دقوقتها من الشرك إلى الشفاء فكم أركان الإسلام نوني ركن المسلمين أركان الإسلام خمسة ركن المسلمين في بدابيا al’awwal na farko shi ne shahadatu Allah ilaha illallah shaida babu abin bautawa da gaskiya fi Allah wa annan Muhammadu Rasulullah kuma lallai annabi Muhammad manzan Allah ne da ya asani na biyu iqamatu salati kai da sallah as-salisu ita'u zakati ba'da zakka ar-rabi'u na hudu sawm ramadan azam watan ramadan al-khamis nabi hajji baitullahi al-haram ziyartar dakin Allah ne alfarma liman istata'a ilayhi sabila ga wanda ya samu ikon zuwa gare shi wa ma'ana la ilaha illallah ne ma'anar la ilaha illallah jawab shine ma'anahu shine la ma'budu bi haqqin illallah ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya in ba Allah ba daga duk wani wanda aka bauta ma in ba Allah bane to ba bauta bace aka yi ta gaskiya shi yasa yace zalika bi anna Allah huwa al-haqq وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وما أنا وما معنى أشهد أن محمد رسول الله فمنين معنى أشهد أن محمد رسول الله لم يكن جواب شيء طاعته شو النبو بيهيا فيما أمر cikin duk da ya ba da umarni ya ya faru ko yana faruwa ko zai faru ko kuwa ko ɗa'atuhu fi ma amara yi wa annabi biya cikin duk abin da annabi ya umarni ko kuwa shi ne abu na farko ke na ga kana hamma ne ya kamata kai ma ka ɗan sha shayin nan ko za ka wasa ki ai yanzu ne na sha shayi wannan ba irin wannan ba ne na ga shayin da ka sha ba wannan lintin din ka ɗauka ba eh. a ina ai ka sha wannan yanzu nan za ka wasa ki in Allah ya ji Allah ba ya rufe malam Musa na ce sai wai mene ke ki kenan ko na biyu wata zikuhu da gaggata annabi fi ma a kabar cikin duk abin da annabi ya ba da labari ya faru ko yana faruwa ko zai faru na uku wasu na da nisan ba na ha'anu abin da annabi ya hani a kansa wa zagara ya tsawata na hudu wa Allah yi ubadallahu wa Allah yi ubadallahu kada a kuskura a bauta ma Allah illa bi ma shara'a sai da abin da annabi ya shar'anta daga wajen Allah da aka karo ne ɗauko wancan tarihin ya ce masa ai ibadatu in an ce ibada hiya ita ce alismu shine aljami'u sunan da ya tattaro da abinda Allah yake so na magana ko aiki sai ke maka to abu kaza ba magana ba ne Allah yana so ko zai so ka duk da haka amma dole ne sai ya zama to annabi ne ya koyar da abu ya koyar da shi to ma huwa al-imanu menene imani huwa shine an tu'minu billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi da malaikun za wanda suka ce ta'arifin imani annabi ya gama tun da yace al-imanu an tu'minu billahi kaga ne wa kutubihi da littafan sa wa rusulihi da manzannin sa wa yawmil da rana ta karshe wa tu'minu bil qadar kai imani da qadara khairihi ne kai wa sharrihi da mara kyau amma wannan bin ba zuwa ga dan adam su'al tambaya ma huwa al-ihsan tu'minu al-ihsan al'insanu matsani na a hasana yi wasu na al'insan shi ne an ta'abu da Allah ka bauta ma Allah ka an na kamar kana ganin Allah ɗin fa'in lamta kun tarahu in kai ba ka ganin shi Allah ɗin to fa'in na shi Allah ya raka yana ganin ka shi yasa ibn rajab yake duk wanda ya bauta ma Allah a duniya bai gan shi ba to a lahira bai gan shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah ma'al ladina taqaw Allah yana tare da masu jin tsoron sa wallazina hum da su ne suke muhsinuna wa'anda suke kyautata a cikin dukkan al'amuran da za su wannan shine al-ihsan haka zaka ga wa'annan maratibu din guda uku da ya faɗa na al-islam da al-iman da al-ihsan wannan malamai suna fassara wancan ayat da shi ثم أورثنا الكتاب الذين استخينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ake أكي سام متاكين الإسلام wa minhum muqtasidun a ciki ake samun mataki na al-imanu wa minhum sabiqun bil khairati bi a ciki ake samun mataki na al hmm. shi